Gendala, ba shiga birni ba. tafiya ce ta mabukata kuma ta mutanen da kowannensu yana da tabo. Kullum talaka shugabannin me yake zargi, kullum talaka 'yan majalisun nan da duk wani wanda yake rike da mukamin gwamnati. Sun faɗa, mun faɗa, demokaradiyya ce kuma mun isa, kuma yanzu na zama jarumi waɗannan da ma sauran batutuwa na siyasa za su zo muku ta cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Masu sauraro ga Zaliya Kubu ne yake muku sallama a wannan jikon ta cikin shirin hangen dala na wannan rana. Shirin kamar yadda ake ji a 'yan kwanakin nan ya fi mai da hankali ne kan siyasar Kano shi ma domin ragewa al'umma daɗin abin da ke faruwa a mulki daga kololuwa. Dalili kwa ne duk da sashi mai zaman kansa da ya baiwa 'yan siyasar na fadin albarkacin baki cikin ransu ba tare da cin zarafi ba abin da ke faruwa a sama tamkar ruta raunin bacin rai ne da aka daɗe ana yi wa 'yan Najeriya. Misali a tafiyar dimokuraɗiyyar ƙasar na abubuwa marasa daɗi ne yake ci gaba da wakana kan wanda ya amince ya bayar da ƙuri'arsa duk da halin matsi da yake ciki. Amma abin takaici ko da da ka fito ka faɗa ko kuma ka bayar da shawara to kuwa kwabar ka ce za ta yi ruwa ka shiga fushin masu fushi da fushin wani. Sai dai abin lura ya zuwa yanzu kusan rukunin fuskoki da ke cikin kunshin gwamnatin da ta gabata sun aminta akan kuskure aka tafi a wancan lokaci. Shi yasa sunan talaka ya ma sauya ya zuwa yanzu. Ba fa wannan kenan ba ita kanta kunshin gwamnatin da ta biyo baya jin kunnen 'yan Najeriya ne cewar bankin kasa CBN ya yunkurin samar da kuɗaɗen kasashen waje irin wanda aka bai masu kamfanonin abinci a gwamnatin baya domin dai 'yan kasuwa su garzaya su shigo da kayayyaki da aka haramta a bayan wani labari ya yi wa talaka daɗi amma kuma masu tsatsar jininsa ji suke tamkar an jefe su daga sashen tsingaro wai ma ba fa gizo ke sakar ba kwatsam sai muka sake jin labarin wai wani wakili daga nan arewa ya garzaya da bukata a haramta cbn aiwatar da wannan manufa da ake ganin za ta tausaya wa talaka a wannan mako da muke ban kwana da shi To mai sauraro kai wa hangen da uzuri domin a wajen sa irin waɗannan labarai da ke fitowa daga Abuja babu wani abun ku zo ku gani cikin su da ya gamsu cewar ya kamata ka ji tunda ba wai dan kai ake yi ba. Wannan ce mata sanya zama bi shawarar Dillaliya babbar aminiyan nan tamu da ya kan ra'ayin sauraron siyasar Kano fiye da sauraron manyan labarai da ke fitowa daga fadar mulki ya fiye mana komai. masu dai fasali ne da kayar dabino saboda haka za mu fara linkaya cikin kano kawai wani babban abin da ke baiwa jami'ar apc mamaki shine da gwamnatin npp ke murnar kofa da ta hango akan abin da ya faru a shari'a tiku shari'a da tsohon kwamishinan raya karkara ke cewa bambancin bambancinsa a bayyane yake ai gawuna is coming kalmar da ya ce tana tsorata 'yan kwankwasiya. Shari'ar Kano da Tinubu iri ɗaya ce, ni ne fa nake ce a gawo na garo is Kano. Muna kota aka ce mu sha magani kuma Allah ya kawo. A fil za mu ci, za ko mu ci sufurin kwan. Ka kyale su, za su shiga gadon asibiti bayan sun ji sakamakon Allah ya yarda. Gawuna da garo za su. Tun daga kan kwankwasa zuwa yaran sa ƙanana sun yi faɗi shi a ci faɗi da sharri akan mu ya fi guda dubu. Idan Musa ya yi ba laifi ya yi ba, dan haka na tafi kotu in an zo su faɗa in faɗa a gaban kotu ba a magana sai an je kotun. Na kai za mu buga da su da yarda Allah. Sun faɗa mun faɗa. Demokaradiyya iya ce kuma mun isa kuma yanzu na zama jarumi na fi karfin kwankwasa domin yaransa wanda suka bada umarni da gwamnatin jiha su suka ce a kama Musa ko yau na bayar yanzu awa ta ɗaya ina ba su rahoto duk abin da na ji wanda ba a daidai ba na ba da shi kuma zan ci gaba da faɗa mu da muka zauna da iyayenmu mun san su an faɗa mana inda yan nehu suke a kama ka ma aski mun san yan PM mun san abin da aka yi yanzu dan kaka Musa Ilyasu kwankwasa ba akan sata ba akan magana ta siyasa ai ya ɗaukaka ɗaukaka ce yan kwankwasiya sun firgita da Musa yan baki da kunu sun mutu muris kwankwasa shine abokin jana a jihar Kano yaro na gode Allah su za su karɓi magani dozin dozin in suka fara bacci ɗaya ya tafi indiya ɗaya kuma ya koma maroko sauran kuma sai abin da hali yayi mu ce gawuna da garo su zo su taimaka al'umma a taimake su har musa ilyasu kwankwaso shirin nasu ga yanzu an ji ana ta sa ana fo wannan amma an tafa su maji to dai ni ne abin da na gani ba ga jarida na gani ba ta facebook ko da aka ajira in tafa su maji ba a ce an ja bakin musa ba amma <laughs> gunguna kai ai su ne za su sha magani gawuna garo is coming na gaya maka na ce da kai kawai ce zoom shine karshen labari ai appeal zoom adin mai hankali ba ya kai tuhume tuwo ba aka ce ba a sabon abu wannan tuwo mutum wanda suka je irin nasu za su iya ɗauko sabon abu su kawo alhaji su sha magani abinda aka yi a kotun ƙasa an gama ba a kawo sabo ba su magani su sha in an je tunda harka ce take a kotu za su gane ƙarin wani hujja ce muka ƙara wato ga wanda sai ya zo ya ma zo ya gama da garo in Allah ya da ayan su ne aka bayyana idan bai gaba me za a tuna mani ba wani abin da zaka tuna min sai dai in godiya Allah domin a gurin Allah muka nema shi zai ba mu kuma shi muka dogara Honorable Musa Ilyasu Kwankwasa kenan tsohon kwamishinan raya karkara da kotun zaɓe ta ayyana a matsayin wakilin kura madoba da garin malam makonni kaɗan da suka wuce. To amma wani abin babban abin da yake bambanta siyasa a wannan zamani bai wuce fakewa da wasu magoya bayan tsohon gwamnatin APC a nan Kano suka yi ƙarƙashin inuwar sabuwar gwamnatin NNPP ba har suke ganin salon kamun ludayinta abin na daban sha'awa. Musa Magaji Gausu matsakaicin dattijo ne a sahun matasa da ke yawon danda a harabar jam'iyya mai mulki da ke cike da kayan daɗi a nan Kano ya ce abin da nan suke gane musu ya zama dole su yi wankan tsarki domin sajewa da ɗabi'ar yawo da jaddara. shigo mu jam'iyyar NNPP ba ma nadama kuma mun gode Allah Abba Kabiru Yusuf ko yanzu ya fita kunya al'ummar jihar Kano sakamakon irin alƙawarorin da ya ɗauka al'ummar jihar Kano sai mu ce alhamdulillahi kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta ɓangaren kasafin kuɗin da yi a yau ja'in Abba Kabiru Yusuf ya tabbatar da in Allah ya yarda Kano za ta koma sa sabuwa nan da 'yan watanni kaɗan ba da daɗewa ba domin duk kan gwamnatin da ta bawa ilimi muhimmanci akan harkokinta to wannan gwamnati ita ce wacce za a ce wa waldan ita ce wacce talaka zai amfana ita ce wacce talaka zai mora ita ce wacce talaka zai san cewar ana yi da shi kuma ana so zai amfani ita wannan gwamnati amma baka jin cewa duk gwamnati za ta zo ta kasafi wala Allah kuma aiwatarwar kuma wala Allah kuma sai ya nemi ya gagari kuɗi ai shi gani ya kori ji ai tun kafin ma kasafin mu muka gani a ƙasa bangaren ilimi ya rage wa ainihin yan institute 50% na kuɗin makaranta ya taimaki 'yan jami'ar bayero wajen su su dubu bakwai ya ainihin buɗe makarantun da aka rufe na kwana ya alkinta makarantu na ƙananan yara bojin school na alkur'an da tajawidi saboda haka irin waɗannan abubuwa da abu'i tun anan muka tabbatar mai kishin ilimi ne mai son ci gaban ilimi ne kuma na ƙara gode masa malam ja'in domin abba kabiru yusuf shugaba ne na gari wanda idan ya ji koken ka zai ansa koken dawowa ta cikin jam'iyyar nnpp na shiga ne kira ga mai girma gwamna ya daure iwa kano layin tasha tasha ta mai zaman kanta kamar inda ragowar jihohi suke da irin waɗannan tashoshi na zamani alhamdulillahi a kasafin kuɗin nan ja'in abba kabiru yusuf ya ware naira biliyan ɗari uku da hamsin da bakwai domin gina wannan tasha ta zamani a faɗin jihar kano don haka mun san abba kabiru mutum ne kuma dama na gindinsa mutanen arziki ne waɗanda ike tare da su suke taya shi aiki idan ka ɗauki irin kwamishinan ruwa alharuna makoda gwani idan ka ɗauki irin su kawo sumaila idan ka ɗauki kwamishinan yaɗa labarai baba ɗance sannan a madadin shi kansa MD na Kano Line Abubakar Sadiq da Dax ɗinsa muna godiya ga Abba Kabiru Yusuf sakamakon wannan tagomashi da Iwa Kano Line a wannan kasafin. Matashin dattijo Musa Magaji Gausu kenan da ke yawon dandun siyasa a tsakar gidan jam'iyyar NNPP mai kayan daɗi a nan Kano. Sai dai a cewar ambasadan matasa masu Haruna ɗan dago babu wata daraja a siyasar Kano da ake zargin za ta kama kafa ta Nasiru Yusuf Gawuna idan aka yi la'akari da dattako da kuma girmama manya. Kimaucewar da ya ce haduwan gwamnatin NPP ke yi a duk lokacin da aka soki manufar gwamnatin su wanda ka yanzu lissafin sojan bakan APC da ke garkame ya neman wuce lissafi. zan yi mamakin a siyasa yadda Allah ya kaddara muka hau layi na daraja na mutunci na karamci na zumunci na alkhairi na gaskiya na ma'amala na ƙoƙarin sadaukar da kai ga al'umma layin Dr. Nasir Yusuf Gawuna wannan jagora namu uba namu gwarzo abun koyi ƙwararre a harkar gwamnati wanda kowa ya sani yayi jiya yayi shekaran jiya yayi ma'amalar harkar jama'a kuma ƙoƙarin da muke Allah ya kaddara a rantsar da shi a matsayin zababben gwamnan jihar Kano kasancewarsa wanda Allah ya kaddara ya ci za zaɓe a wannan zaɓe da aka na dubu 2023 mai girma da tanasi su gauna yana ƙara kira da roƙo ga al'ummar jihar kano ta hannun mai girma alhaji ibrahim ma'azama mabu sani mai nage cewa al'ummar jihar kano su ci gaba da masa addu'a ci gaba da goyon bayansa yana godiya da irin addu'o'i da ya samu al'ummar jihar kano suke yi wannan abin abin alfahari ne abin a godewa Allah ne abin a ƙara kiraye-kiraye ne abubuwan da aka yi na addu'a muna ƙara ganin su abubuwa da yawa suna fitowa fili mutanen yan kwankwasiya sun fito iri-iri suna ta kokarin lalle lalle sai sun kama mutanen mu sun kulle an kama Yusuf Tarda gashi ana neman jagoran nan ma Dr. Musa Ilyas Kwankwaso an rubuta da ko an yi menene an ce ana neman sa wanda har sai da je nemo kotu oda wannan abun kunya ne daga fadar ra'ayi ba za ku jure ba ba za ku jure da ada wannan ne yanda cewa ba komai kuka wa mutanen jihar Kano ba ba kuma za ku iya yin abun arziki a jihar Kano ba wannan dalilin yasa nake karar ba mai girma da sungu sanata Barau Jibrin irin tsayawa da ya wajen aikace aikacen alkhairi Barau Jibrin baya zaune baya tsayi kullun aikinsa ya zai hidim hidimta wa jihar Kano ya zai hidimta wa al'ummar jihar Kano a wakaruwar lahi a wannan lokacin da shi da shi tuma da kunci ya fito yana taraban abubuwa na alkhairi ga malamai ga talakawa ga sarakuna ga al'umma daban-daban ga tallafin karatu duk abin da ya kamata na alkhairi baro Jibrin kai mai girma da Tanasu Shigawa ya ce mu yaba maka mai girma baro Jibrin a irin abubuwan da kake na alkhairi musamman in ƙara kiranka da roƙonka akan cewa wannan bawan Allah Alhaji Uwaisu Ala Kumurya ka daure ka neme shi mai girma da Sanata ku zauna ku tattauna duba da irin ƙoƙarinsa da hal halacci da karamci da yadda haɗa kan jama'a yau jam'iyyar APC hidima musamman coordinator ka na bunkure. Ambassador sai Haruna dan da goke ne daga ƙungiyar Gawo na Escomen a nan Kano. sai dai kamar yadda muke fada muku abin da ke faruwa a sama abin fa babu daɗi ya zuwa yanzu dai an yi yunwa halin kowa ya fara bayyana har ma honorable bashir sanata wanda babban badakare ne da ke baki a bangare guda domin kare manufa da wani jifa da za a gwamnatin jihar kano ke cewa kalaman mawakin siyasar nan rarara da ya furta kan tsafin iyayen gidansa abin da ke jawo 'yan siyasa bakin jini har ake musu kuɗin goro. Na ji wata rigima tana shirin faruwa tsakanin masoyan Tinubu da masoyan tsohon shugaban ƙasa Buhari wanda mu a fahimtar mu dama wannan za ta faru tunda tafiya ce ta mabukata kuma ta mutanen da kowannen su yana da tabo da tarihi na butulci ga iyayen gidan da suka ɗaure mai gindi har ya zama abin da ya zama. Kuma abin da kullum muke gaya musu shine shi dama shirin dan aike ne. Sanda mawaki baƙin nan ya zo yake cin mutuncin iyayen gidanmu murna suke suna jin daɗi to sai gashi mai gidan nasa ma bai bar shi ba domin dama mun gaya musu kowa ya ce zai goye kare to ya san yadda zai yi da bakinsa kuma ai ba abun mamaki bane ba ni na san shi ma wannan mawaƙin da yake wannan abun ba yin kansa ne ba akwai waɗanda suka saka shi saboda muddin kaga a kan ruwa yana rawa to akwai mai mai kiɗa a cikin ruwan da haka mu mun san wanda aka zo aka taimaka a tsarin nan wanda ba irin sha tara ta arziki da jagora kwankwasa bai masa ba amma daga ƙarshe fumfuris ya ɗauko makaman yaƙi irin na siyasa ya rinka yaƙar jagora kwankwaso har yana sai ya yi wa jagora kwankwaso ritaya bayan shine sila da sanadi na kasantuwarsa duk abin da ya zama a mataki na siyasa da rayuwa sannan kuma daga ƙarshe shi ma tsohon shugaban ƙasar buhari duk da shi ya abin da aka yi suka kwatan mai zaɓe 2019 bayan ya faɗi shi ma da ya ga mai masa rana sai ya jefar da shi a kwandon shara har yake kiransa da kalmar habu na habu to kaga kenan kuma yanzu sun haɗe tim ɗin su ɗaya manufar su ɗaya tsarin su ɗaya su dama uwarsu ba ta mutuwa sandalu da yanka ke kan dawo kai kai ne mutum da zarar ka gama to amfani suke da kai suna watsarwa suna kuma yin sababbin iyayen gida to irin wannan siyasar jegon jakar da yan apc suke yi shi muke so a yaƙa a jihar kano kuma a gane cewar ba du muka taru muka zama ɗaya ba. Wannan Bashiru sanata kenan babban badakare da ke kare muradai da mafan gwamnatin NPP a nan Kano. Masu Masauraro wannan batu na ɗauki ba daɗi shine babban abin da ke ƙara wa siyasa ta Kano armashi. Za mu yi wa lamarin kome idan mun dawo daga shawagin nazari kan tsayuwar wakilai da kuka aika a matakin majalisu guda uku. fara da kalaman honorable nasiru salihu daɗin kowa zaben da muka yi ba mu yi zaben tumin da raba ga dan majalisar mu mai wakilta karamar hukumar wudil honorable ala abdullahi manaja godiya da sa albarka a kan tagomashin ayyukan alkhairin da yake kawo mana karamar hukumar wudil wannan kwana ɗari da ashirin nasu da ya akan karagar wannan mulki na majalisar jiha to ya fi shekara goma sha biyu waɗansu da suka yi suka wuce dan mu ba mu san ana amfana tagomashi a majalisar jiha ba sai da mai girma ya sake koma damun can mun san mutum ne mai yi idan muka ɗauki la'akari da abubuwan da ya a baya. Misali ya zuwa yanzu a tsawon wannan wata hudu me aka aiwatarwa da al'ummar karamar kuma hudu. To jan idan za ka bani lokaci ba awa guda zan shafe maka da rabi ba ne maka bayanin ayyukan alkhairi na wannan zababben dan majalisa na mai wakiltar karamar hukumar wudul honorable ala abdullahi manaja idan muka ɗauko da kan tallafi da ya bayar na mutum ɗari biyar akan kowanne mazaɓu na karamar hukumar wudul gaba gaba ɗaya sannan ga ayyukan alkhairi ya zo yana shimfiɗawa asibitai guda uku a mazaɓu guda uku na ƙaramar hukumar wudil na asibitin shaka tafi wannan a shekarun baya shekara goma sha biyu ko bulo ɗaya ba a kai ba a mazaɓun ƙaramar hukumar wudil ja'in idan na baka labarin wannan bawan Allah ja'in kai ina jin ma za ka yi ƙoƙari ka so ka dawo ƙaramar hukumar wudil saboda wannan bawan Allah. amma kana ta maganar asibiti ko watakila empowerment ina batun sauran aikace-aikace da ake so ɗan majalisa ya gabatar da kuduri da sauransu. a baya ja'in na zo ne maka bayani kuma kowa ya saurare ni da jiha da ƙasa baki ɗaya ya kawo moshin hanya daga yan audu zuwa garin daɗin kowa sannan ya kawo moshin hanya daga sabon garin wudil zuwa garin faudan wannan hanyoyi wanda suke masu muhimmanci ne kuma hanyoyi ne wanda suke fitar honorable nasiru salihu daɗin kowa kenan da yankin karamar hukumar wudil cikin wannan rukuni akwai 'yan jam'iyyar apc da ke kan katanga waɗanda ke yawon danda a jam'iyyar nnpp mai kayan daɗi irin su matashi ba da masu dorayi da ke cewa ba wani abu ne ya sanya su tsallaka makota ba illa rashin maikon miya daga sanata barau ai muna gode wa allah da allah ya tabbatar da jagororin jam'iyyar nnpp suka fara haɗa kawunan su bisa yanda suke kokarin da nagartaccewa a taimaki al'umma a garin jihar kano duk da mu jam'iyyar apc muna kan katanga a yanda muke tafiya amma dole mu kira da mai girma sanata barau jibrin maliya mai girma sanata barau jibrin maliya akwai magoya bayan ka bila adadin wanda suka fito suka jajirce akan harkar tafiyar ka idan ka dauki wani rabul uwaisu bashir ala kumurya in ka duba yanda ya fito da dukiyarsa ya taimaki al'umma a lokacin zaben ka na 2023 nan mu a bashi ma ba a ta mu misali amma shi irin wannan jajirtacce da suka fito da dukiyarsu suka saka a cikin harkar mai girma sanata barau jibrin yau sanata barau jibrin a labarin da muke so ya fito da abubuwa an nada SASA an taimaki al'umma wannan a wasu bashir Kumurya ina tabbatar maka da cewa ja'en ya kamata a ce mai girma sanata baro Jibrin a fito a tallafi wannan mutumin saboda yayi da dukiyarsa yayi da lafiyarsa yayi da abubuwansa ina tabbatar ma da cewa mu yan jam'iyyar ABC ne duk mutumin da muka ga cewa zai kawo harkar baro Jibrin wata gatsa ko kuma ya kama wani abubuwa ya kamata a ji mu mun magantu saboda sanatar nan namu ne wallahi alazim mun tura an zaɓi sanata baro Jibrin tun daga dorai na tashi a da yare sau kala kala aka je aka tabbatar da cewa an zaɓi sanata baro Jibrin amma idan ka duba za ga cewa wani rabul Wesu Bashir Alan nan kumuriya ya fito da dukiya dukiyarsa ina tabbatar maka cewa ya jajirce akan harkar jam'iyyar APC akan harkar a taimaki jama'a mu mai isa ga mun zame daga cikin tsarin muna dan ja baya ina tabbatar maka da cewa sanata Barau Jibir ba komai sa zai hango ba dole mu fito kafafen yada labari mu gaya masa cewa waɗanda suka fuso su tika taimaka jagoran matasa yankan katanga kenan ba da su yi dorayi da rashin maikon miya ya sanya shi tsallakawa makota da dama daga cikin wakilan da kuka aika akwai sabbin yankan rake da basu waye da yadda zaman majalisa yake a zahiri ba yanda tsafin ma da ke cikinsu za a iya cewa san makal. bisa la'akari da halin kunci da al'umma ke ciki da ya kamata a ce ko ba komai sun taka rawar gani domin ragewa al'umma da daɗi na rayuwa. irin wannan ce ta kayan jiniya Usaini aliyu da ke mamakin yadda wakilan al'umma a zauren majalisun kasar nan suka naɗe hannu yan kasuwa na kan tafi da rayuwar al'umma har abinci ke neman gagarar bakin salati muna gaya wa sanatocinmu na najeriya muna faɗa wa yan majalisunmu na najeriya abin da muke so mu tuna muku ku sani lokacin fa da aka fito za a rantsar da ku musulman cikin ku sun rantse da alkur'ani akan cewar za su kare muradun al'ummar da suka ɗauki ƙuri'a suka basu kiristocin cikin ku sun rantse da bible akan cewar za su kare muradun al'ummar da suka suka fito suka zaɓe ku amma saboda Allah da annabi haka za ku zo ku zuba ido wasu tsirarin mutane a Najeriya musamman masu kamfanonuwan shinkafan nan kun zuba musu ido sun zo suna kan tafi da rayuwar al'umma Alajin bukatun su kuka ce za ku je ku kare a majalisa ba aikin su ne ya kai ku ba abinda muke so muna tabbatar muku da cewar wahalar fa da masu kamfanin shinkafan nan suke jefa talaka kullun talaka shugabannin me yake zargi kullun talaka yan majalisun nan da duk wani wanda yake rike da mukamin gwamnati ku suke kallon su kuna jefa su a cikin kangin bauta ku suke zargin kuna jefa rayuwarsu a cikin wahala abinda fa muke zargi ku fito ku tashi ku yaƙi waɗannan mutanen kada ku sake ku karɓi bukatunsu matukar kuka sake kuka amsa abin da suke so ku yarda na jefa talakawa da suke a cikin wahala to ta tabbata cewar zargin da talaka yake muku akan cewar kuna da shiya a cikin wannan kamfanonuwan shinkafa shi yasa kuka zuba ido amma baka jin su wakilan kowa ne ciki ko har da su masu kamfanin shinkafan da kuke kada ku zama wakilan mutanen da za su zo su dinga jefa talaka a cikin wahala kada ku zama wakilan mutanen da za su zo su mai da al'ummar ƙasa mabarata alhaji tsaban mutanen nan suna nema su zo su janguba wa mutane jangon suna nema su lalata wa mutane aiki yau a ce shekarar mu 63 da samun yancin kai amma mahukunta kun kasa kawo ƙarshen matsala abinda talakan ku zai ci alhaji idan ka fito ka duba yanzu idan ka dauko jihar Kano muna gode wa mai girma zababben gwamnan jihar Kano injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf da ya ga cewar ya rataye alkur'ani kadimi ya rantse ya fito ya tsaya tsayin daka akan bukatun al'ummar da suka zaɓe shi mai girma sanata Abdulrahman Kawu Sumaila shi kadai ne ya fito ya ce a fito fa a duba fa mutanen nan suna amfani da wata katuwar dama da take hannunsa suna jefa talaka a cikin wahala. Injiniya Hussein Aliyu kenan guda cikin matasa da ke damuwa da halin da al'umma ke ciki. Ko da yake matashin ya yi tsokaci kan rawar gani da sanatan Kano ta kudu ke takawa sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila da bisa dukkan alamu ya taka rawar gani har 'yan siyasa daga jihar Jigawa ke zuwa domin karfafa masa gwiwa. kamar yadda yake kunshe cikin kalaman yakubu muhammad giredi in yaba wa bijimin sanatan nan jagoran sanatocin arewacin tarayyar najeriya dan kishin kasa dan kishin addini wakilin musulmi a majalisar dattawan najeriya shine disingui sanata suleiman abdulrahman kawu sumaila wanda aka yi wa take da waraka kuma waraka alkhairi ne ba wakili ne na jam'iyya ba wakili ne na al'umma wakili ne wanda yake wakiltar kano da kaduna da katsina da yobe da zamfara da borno da jigawa da kebbi Kebbi da sauran jihohin arewacin Najeriya da ko musulmi baki daya. Babu ko shakka wannan mutumin ya cancanci yabo muna kuma fatan alkhairi domin dukkanin motion ɗinsa ya tattara al'ummar arewacin Najeriya har ma da kasashen ƙetare. Wannan ya tabbatar mana da cewa majalisar dattawa musulmai suna da wakili jajirtacce wanda zai taya su na kowace jiha kuma yana da ɗaurin gindi domin mataimakin majalisar dattawa ɗan Kano ne abokinsa ne bambanci ne na harafin jam'iyya sun zauna a guri ɗaya za su iya sake haduwa wannan wani abu ne daban. Wala a gabar da ka zo kana batun sanatan Kano ta kudu a matsayinka na dan jihar Jigawa. A gefe guda kuma akan je wasu al'umma daga wannan bangare suna kuka da wato shi sanatan kai kuma a gefe guda ka zo ka ce yana yin abin da ya kamata. Anya ba sun ce kai musu kutse ba? Ka manta cewar wani da zai yi suka ma taimakon wakilin al'umma yake yi wani suka yake mai ma'ana wanda zai dora shi akan abin da zai zama nasara a gare shi fiye ma da waɗanda suke ganin su ne masoyansa. Mu wannan magana muke ta qualities na kishin addini na sanin ya kamata na kishin arewa da al'umma al'ummar arewa da kawo mahimman motion kuma ba wanda ya isa ya ce ba a yin irinsa kuma ba wanda ya isa ya ce nasa wakilin ya kawo irin waɗannan ƙudurar ƙudurar ai mu abin da muke bukata mun tabbatar cewa ko mun aikin da za a yi to kana bukatar wakili wanda zai kare addinin ka ya nuna shi mai kishin addini ne mai kishin hausa fulani ne mai kishin kanuri ne mai kishin yankin arewa ne mai kishin sarakunan mu ne mai kishin al'adun mu ne da sun goyi sanata suleiman abdulrahman kawo sumaila tarihi ne da shi mai kyau mun tabbatar tun da ya zo wannan kujerar sai inda aka ga ya tsaya kuma abu ne daga Allah. Yakubu Muhammad Giredi kenan dan siyasa a jihar Jigawa. Yanayi ne da al'umma ke auna nauyin wakilai da suka zaɓa, inda a wannan karan muka karba kuncin mataimakin shugaban ƙungiyar APC Media Forum a yankin karamar kuma tudun wani dan kadai Honorable Almuna Lalo da ke cewa ƙwarya ta gari tana ragaya. Godiya bisa godiya kuma na ƙarawa alƙalai na jihar Kano waɗanda suka zo suka yi hukunci a jihar Kano muna jaddada godiyanmu bayan mun godewa Allah subhanahu wa ta'ala to su ma muna gode mu saboda shari'u da suka yi na gaske wadda dukkanin ɗan jihar Kano ya gamsu cewa waɗannan alƙalai sun tabbata alƙalai na gari saboda haka bayan roƙo da nake da shi shine 'yan jam'iyyar hamayya wato wato na jam'iyyar adc na karamar hukumar tudun wada duk tudun wada lokal gamman mun tabbatar da cewar wannan duk ka gani a tudun wada ko a doguwa baya alasan ado a tudun wada kuma baya su lawan shuwaki a tudun wada to dan hasada ne ciwon hasada kuma to zai gama da shi saboda haka lokaci yayi tanan tudun wada musamman yan jam'iyyar nntp na karamar hukumar tudun wada muna so ku sani soja da ake faɗe a tudun wada lokal gamma ina tabbatar san muku da cewar ya san alasan fa ya fi ƙarfinsa ike bugawa da shi alasan ya da shi sau ɗaya bai haƙura ba kun ziga shi ya da shi sau biyu bai haƙura ba kun ziga shi ya da shi sau uku bai haƙura ba kun ziga shi ya kuma shiga ku ya da shi sau biyar soja ya kamata ka kyale waɗannan 'yan hasada kai ka dawo ka ci gaba da harka arzikinka inda arzikin kake nema arziki ya dawama a gurin kamar yadda kake nema amma in dai kada ka ta 'yan gaza gani to so suke suke fasa kai ka so Mataimakin shugaban kungiyar Media Forum a jam'iyyar APC a tudun ɗan kadai Honorable Almuna lalu waken giza mai gaggawa. Wataƙila wannan ce ta sanya baban nan kira alkantar lekowa wannan fili yana faɗin ko yanzu kasuwa ta tashi to ya ɗan koli ya ci riba. ko yanzu kasuwa ta tashi dan koliya ya ci riba dr abdullahi umar ganduje ya yi nasara a kan madugun jar hula a jihar kano ya yi nasara a kan madugun kwankwasiya a ƙasa baki ɗaya dr abdullahi umar ganduje ya yi wa madugun kwankwasiya ritaya ta siyasa dalilai na su ne dr abdullahi umar ganduje ya sa dr rabi musa kwankwaso ya yi zirga-zirga tsakanin faransa to abuja bila wajen bola tinubu bai samu abin da ya je nema ba dr abdullahi umar ganduje ya sa dr rabi musa kwankwaso sallah tsakar rana a filin ma'aha dr abdullahi umar ganduje ya sa madugun kwankwasiya nemo mahaddata alkur'ani a jihar kano abin da da yake cewa bai kamata a sa siyasa a sa addini a siyasa ba amma kubeji ta sa lallai ya koma ci da addini a jihar kano kuma dr abdullahi umar ganduje kai kuma bashir sanata ba rigima yake yi da tsarin da aka fidda yara waje ba hanyar da aka fidda yaran ake adawa da shi akan cewar bisa zargi na siyasa duk yaro ɗaya banda percentage an fidda yaro an ɗebe percentage bisa zargi na siyasa an fidda yaro duk ɗaya akan naira miliyan tamanin da bakwai wannan ba shi jama'a jihar Kano suke bukata ba da wannan duk yaro daya bisa zargi a fitan da naira miliyan tamanin da bakwai banda percentage gara a gina makaranta mai suna makaranta wa'annan 'yan digiri farantin da suke shigo mana jihar Kano kullum da rogo da gyada a yi musu free education a lokal gamman dinsu. ina kuɗin da mai girma Bola Tinubu ya turo na rage raɗaɗi su iyayen yaran nan a taimaki iyayensu su hana su yawo da faranti da gyada a yi musu free education a zo primary da secondary a zo a taimaki al'ummar jihar Kano ya fi a fidda yaran nan India komai a ce India wane ne yake kwangila fidda yaran nan India a zo a yi wa jama'a الجهر كانوا بياني Baban nan kira alkantara yana jawabinsa ne a daidai lokacin da jagabar yafa jamma ya fi hajiya ayin jafari ke kiran a sake nazari kan ci gaban da gwamnatin abba ta samar a ƙasa da shekara guda tana mulkin kano. saboda 'ya'yansu da aka ranta wa wannan tagomashi na empowerment na kuɗi sannan da wannan ɗalibai da aka ɗiba na ƙasar waje sannan da wannan auren zawarawa da aka yi sannan da wannan ayyuka da ake karma tana bi titi titi tana cike ramuka sannan wannan alheri da aka ci cicciro a asibitoci an gyara asibitoci wasu an ba da kwangila wasu ana kan gyarawa da magunguna da suka fara samuwa a asibiti sabanin waccan gwamnatin makociya ta ce ta je asibiti aka ce mata ta bar kuɗinta wannan ta siya da kuɗinta wannan mai girma gwamna ya ce a babu marasa lafiya to mai girma gwamna shine abin ya mata daɗi ni kuma na ga ba zan iya haɗewa ba sai na sanarwa da al'umma jihar Kano da kuma Hasiya Bayero nan ma an zo an ce a yi min godiya kwandalar wani ba a karɓa magunguna kyauta ake ba da shi mm, amma hajiya an ce fa gwamnatin ta taku ba ta iya jura hamayya da an fara da ta kai kotu abin da nake so da kai mu ba mu kama kowa ba kuma mu ba mu kai kowa ba idan ka amma fa an jiyo kishin kishinin cewa fa akwai wani jagoran APC da ko kai shi kotu a to ai wannan sharri ya daura wa mutane ai mu ba kara muka kai ba cewa akai a zo a tambaye shi ibada sai yancin wa iba shi labarin ba kama shi muka yi ba ba so muke a rike shi ba amma an taba gwamnati ba hamayya hajiya ne a dauri kashi ko a bata igiya labarai ne na biliyoyin kuɗi ya fito ya gaya 'ya'yan jihar Kano labarin kasafi labarin yarba sai aka kira shi aka ce izo in faɗa waye ce an ɗauki kuɗin waye ce za a ranto kuɗin yanzu kai garba izala saboda an daina jin ɗuriyar ka a siyasa sai ka zo ka ce lalle sai an ji ka to 'yan jihar Kano sun ce wallahi tun da ka soki auren zawarawa wa auren zawarawa karan tsaye ba za a ji ka a jihar Kano ba wanda kuma da kalaman Hajiya Ayin Jafaru ne muke kammala shirin hangen da wannan lokaci a madadin abokan aiki Amar Rabiu Jayan da Abba Haruna Idris da suka haɗa mana shirin kamar yadda aka ji Zali Yakubu da na gabatar a madadin Muzammil Ibrahim ya kasai ke cewa huta lafiya.